da da'awa kamar likita ne rarra shi yake yi waɗanda kake kiran sunan ba su gane gaskiyan ba a saboda jahilci ko sare wani zai maka karya wani zai ma kazafi wani zai ma batanci wallahi wani zai sa har a kashe ka amma aikinka irin aikin likita ne ba za ka tsaya kana zagi a zan yi kaza a zan rama ba aikin mai da'awa ba ne shi mai da'awa kamar wanda yake kama tsuntsu ya dana tarko ne baya daga hannu so idan kana karantar da mutane addini duk zagin da za a yi karka kula ci gaba da karantarwa me ya haɗa mutumin da ya ɗana tarko kuma da ɗaga hannu yana fada ba aikinsa ba ne yadda likita yake a kai masa mara lafiya mara lafiyan nan mahaukaci to fa aikin mai wa'azi ya fi ƙarfin likitan mahaukata saboda shi wancan hauka ne mental hauka wannan kuma ba spiritual hauka kake magancewa haukar zuciya ta fi kowanne muni don haka aikin wa'azi ba aiki ne na mara haƙuri ba ka zama mai haƙuri mai juriya mai dauriya sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu kada wai daga wani ya zage ka a ah, ya zage ni Allah ya isa ai kar yake mu ai za mu rama ba aikin ka bane baka da lokaci na wannan idan ya zage ka ko maka ƙarya akwai maka shari akwai inda a jikinka yayyanku akwai inda ka rami. tsanani shine zunuban kai rage maka duk abun da ya maka mai cutarwa gobe kiyama zai tsaya gaba ga Allah ya maimaita in fa kana ga ya cutar da kai ne da wani abu ko ya nemi halaka ka ai akwai kotu kai shi kotu mana kai shi kotu mana sai ka kai kara lokaci kaza a lokaci kaza daidai waje kaza wane ya shirya a cutar da ni amma ba a yi nasara ba na kawo kara kotu ga shaidu ga shaidu ga shaidu in ka je kotu ɗari insha Allah za a samu wanda za a maka adalci so ita aikin karantar da addini mu daina mai da shi yayi a'a yau za mu ci mutuncin wani ba aikin addini ba ne ba mutumin da ya taro a radu da ka kuma yake da original kafurci wanda a kafurcin yake da first class ma'a sharafin ula babu kamar fir'auna amma duk da haka Allah bai ce a zage shi bai ce ku gaya masa magana mai laushi da taushi saboda duk inda kake wa'azi lafazin da kake ake da shi daga wani ya ji ya gane cewa kiyayya ne ba zai fahimce ka ba kuma kai ka gwada da kanka yau wani ya ji ya kafa wa'azi ya zage ka daga nan ka fara gaba da shi to kai yaya waɗanda kake musu in baka da hakurin an maka su da kake musu kayane ne shi wa'azi dan kana yi bai zama an baka laisin ɗin ka ci mutuncin kowa ka zagi kowa ka yi wa kowa ka ba dalili ba ne ko da fa kana wa'azin ba ka da yaƙinin fa kai ɗan aljanna ne kawai lalume kake a haske babu wani mutumin da ya san a yanzu shi tabbas ɗan aljanna ne wani ya zo yana yi wa khalifa rashid nasiha yana zaginsa sai ce dakata bawan allah ya ce duk fa imaninka baka kai annabi musa da haruna ba ko kakai ya ce ban kai ba ya ce to ni da kake wa'azi in ka kurci ne ban kai fir'auna ba ya ce eh ya ce amma duk da haka fa Allah da ya tura masu imani Musa da Haruna ga Fir'auna sai ya ce qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha an tura waɗanda suka fi ka imani wajen wanda ya fi shi shi kafirci amma aka ce a yi magana mai taushi jama'a da kuke ga mu zo mu yi nasiha mu yi muku murmushi mu yi karatu ba fa ba mu iya bakar magana ba ne wallahi idan da wai halal ne kuma haka ne in muka buɗe caftan bakar magana da sharrin wallahi da ƙaramin ne ma in ya ga wajen gudu zai amma wallahi ba za mu yi ba za mu iya hakura da duk mutuncinmu don me don addinin Allah ya ci gaba ba mun zo nan muna karantar da ku don ku ɗauka mu na kwarai ba ne a'a don ku ɗauka addinin musulunci hanyar tsira ne shine sakonmu to mun haƙura da mu gaba ya don addinin Allah ya nasara shi sa ba mutumin da ya kai wai dan ina karatu wa in tamka masa babu shi in ka ji ko mun yi shiru ba wai ba abin faɗa ba ne a shi sa mukan faɗa in kana da hujja zo gaba gare mu ka zauna a nan sai ku gane fama rabi har tijaratuhu duk mutumin da ya san yana da hujja to sai zo ya tunkare mu ba ma ɗagawa ko alfahari da ilimi ka zo gaba na kai yawwa amma babu dalilin mu zo karantar da ko mu tsaya mu yi ta baku labari a wane ya zagi wane wane ya ci mutuncin wane wane ya ce kaza ni Allah ya isa ni ban yadda ba bari in baku labarin kaza wajen wa'azi ba wajen labari bane wajen karantar da mutane su san Allah ne su bauta mar ba wai mu su girmama mu bane ba shine manufar ba ba shine manufar ba shi aikin mai da'awa ai da'awa ila sabili rabbika ne ila la ila da suka fa ila sabili rabbika ne za ka yi kira zuwa ga Allah ne ba zuwa ga kanka ba in ka tsaya kira zuwa ga kanka sai ka bata musu lokacin banza kuma kare kanka ba za ka karu ba ba zai ka karu ba so shi mai karantar da addini mai hakuri ne mai juriya ne kuma yana yi kamar likitan mahaukata ne kana yi mahaukaci in ya zo ko dukan zai likitan zai zuciya idan mahaukaci ya zo ana treated yadda ki mai jinya sai mai jinya ya kai duka sun zama mai sun zama mahaukata duka biyu to ai ba wanda zai tiritin wani ko likitan yara ƙanana ka zo za ka yaro allura sai ya cije ka sai ka kama hannunsa da ƙarfi ka ciza kai ma ka zama yaro ba aikin ka bane duk yadda za a saka maka da sharri a karantar da addini ka tsaya akan addinin kar ka tamka tar. ko ka nada kake so ka kama mutane su bi Allah to kar ka daga kara tsuntsun zai gudu kawai damuwar ka tarkon da ke gaba gare ka to mu rika zama masu haƙuri a karantar da addini yana tayar mun da hankali yadda ake mai da addini a yi ta musu a yi ta zage-zage a yi ta cin mutuncin juna ba haka addini yake ba wani lokaci ma kan zargi ba ma matsala ce diniya ba sai a mai da wuri wajen cin mutuncin mutane ba addini haka yake ba addini shine ka karantar da mutane Allah ka karantar da mutane addini su san Allah su bauta ma shine abin da ka tara su shine abin da na tara su so duk wanda zai tashi yayi wa'azi ya karantar ya zama ɗalibin ilimi don Allah mu zama masu haƙuri don Allah mu zama masu juriya don Allah mu rika fifita kira zuwa ga addinin Allah mu manta da maganan wai a'a wane ya zage ni wane ya mun kaza ba aikin ka bane addinin zaka sa a gaba sai ka karanta sai a fahimta muhallu shahid dai shine fir'auna ne ake wa'azi aka ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha a cikin suratul taha aya ta 44 su suka ce me qala rabbana innana nakhafu ayyafarta alai alaina au ayyadga wannan shine muhallin shahid kaga anan ay yafruta alayya ahadin minkum au yadgha kaga ya zama kaman basi ne daga ayar azzajaruk duk wanda yake ya makwabci Allah to ya daukaka manista istajara Allah fa huwa hafizun duk wanda ya makwabci Allah ya karu an kare shi kuma ya ɗaukaka jalla fana'uk ai azuma fana'uk sannan yabonka Allah ya ɗaukaka wala ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya addu'a ta ɗari 130 du'a man khafa zulmas sultan ita ma addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wani shugaba da ake ga yake zalunci Allah ya kare mu duka na'am faqra الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أعوذ بالله الممسك السماوات السبع أن يقع العالم Pani i